a tarihin mata tarurrukan da ake ba taɓa yin taron da na harko dai gwamnonin ko mutemakan suka zo ba kuma aka duk wani abu da ke damun ma arewa an tattauna shi kuma an yi kwamitoci kamar iri uku akwai kwamiti wanda gwamnan sokoto ke shugabanci wanda ya kalli me ake nufi ma da wani sake gyara zama a najeriya sannan kuma za su kalli menene ake ciki kan batun maganar gyaran tsarin mulki da ake yanzu sannan kuma akwai maganar faɗan fulani ɗin da manoma ba mu yadda da ake cewa duk mai kiwo ba fulani ba ne Kuma ba mu yadda cewa duk abin da aka yi fulani suke ba kowa ma na iya yin kiwo saboda ka ba zai yiwu a ce a zanna a tsame kabila guda duk abin da ya faru a ce su ne kuma a lura cewa yanzu fa 'yan ta'adda sun shigo cikin dazuzzukan nan namu saboda kamar mun ɗauki matakai wadda yake muna kiran gwamnatin tarayya ta sa ido kuma inda dazuzzukan nan za su yi amfani a maida wa jihohi su domin jihohi za su iya yin hanyoyi za su iya ba da wurin noma yadda za a hidda wa'annan munanan mutane amma wa'anda suke cikin daji ni ina gaya maka from ni experience namu na katsina cewa kashi casa'in da biyar na waɗanda suke cikin daji fulani ba ɓarayi ba ne ba kuma yan fashi ba ne wa'ansu mutane ne kirmin suka zo suka shiga kuma yanzu akwai babban matsala wadda mun fara ganin alamun manyan 'yan ta'adda sun shigo cikin dazuzzukan kuma mun lura da abin da ya faru a borno kan batun waanda suka je suna neman mai wato lecture mun yi ainihin allah wadai da abin da ya faru kuma gwamnoni akalla tara za su je farno za su jajanta da ta'aziyya ga wanda suka rasu kuma abin da aka yi niyya na alheri ga jama'a za mu dage mu tabbatar cewa ya ci gaba kuma an tattauna abin da ya faru a kaduna a Kajuru, wanda ba a ji daɗin shi ba kuma lalle ne hukumomin tsaro su ɗauki matakai cewa wanda duk ya komai matsayin shi a hukunta shi matsawar ba hukunci to ba za a aikata laifi ba wa'annan kalilan kenan daga cikin abubuwan da aka taimaka aka tattauna mun yi magana kafa kamfani na sayan kayan amfani a ƙarƙashin hukumar nndc mun kuma kalli matsayin new nigeria da halin da take ta shiga da kuma cewa yanzu akwai kotu ta yanke wani hukunci za mu ji za mu ga yadda kotun za ta yi ministry of finance za su bada kuɗin da kotu ce ta bara domin a biya fensho da haƙƙin ainihin wannan ma'aikata